أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة رلالة وكل رلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta juma'a muna sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a daidai da yau muna shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun Alƙur'ani mai girma ana masallaci na Jami'ar Rahma da ke nan Kundila a cikin garin Kano. A cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan wannan darasi ko in ce wannan majalisi da ke samun kama bayan a sallar la'asar domin karanta alkur'ani da neman lada sannan da kuma kokarin sanin ma'anoninsa sannan da fatan Allah ya zarta mu aiki da shi dan yan uwa ba ku manta ba muna cikin suratul taha jiya mun karanto ayoyi zuwa aya ta 64 a muna dai cikin sharhin su lokaci halin sa a kullun lokaci wato ba karamin wa'azi ne a gare mu ba baya jira tafiya yake yi ko dai kai abin da zaka amfana ko kuma ya wuce ba muna cikin karatun alkur'ani ko da jin daɗinsa sai ga lokacin ya zo ya yanki. shi ƙur'ani karanta shi ba a gajiya yanzu ba suratu maryam muka gama da za a koma a sake karanto ta haka za ka ji wani daɗin wani ilimin na daban saboda ƙur'ani kina mu'jiza ce Allah ya aje shi ya ba manzo ya ba mu al'umma manzo ku je daga cikin da alaran ba karanto mana cikin kistar Musa alaihi salam gwagwarmaya da ya ta fama da Fir'auna da kamar da muka ce anan an fara da iskarsa da sirarsa sosai yadda za ka ji bayanai dalla-dalla kuma yadda za a ɗauki darasi mai yawa a daga cikin da muka karanto jiya fata walla fir'aunu ka jama'a kai da ku kuma a ta a bayan can fir'auna ya ki abinda musa ya gaya musu alaihi salam na wa'azi da sauransu sai ya gare ya juya baya ya tafi ya tattaro kullakullansa da kaidinsa sannan ya zo ma'ana ya sa aka tattaro 'yan sihiri a garuruwa daban-daban ƙwararru yana ganin shi zai zo ya kure Musa alaihi salam qala Musa, Musa Za a taftaru ala allahi kadiban a nabi Musa bai kasa a gwiwa ba aka kawo 'yan sihiri ba su razana shi ba ba su firgita shi ba aikin sana wa'azi isar da sako shi ya ci gaba ala lahum sai ce da su wailakum kai canku a hirɗinku la taftaru ala allahi kadiban har ku yadda ku ma Allah karya! wannan ihiri ku da tsafin ku da abubuwan da kuka zo da su na karya. to kar ku ƙarya Ya Allah ya da azaba wannan kalma ta wato ainihin yasbitakum tana nufin tumbuke abu gaba ɗayan shi kuma kun san haka aka yi masar'auna gaba ɗaya ka tumbuke shi da jama'a shi ya shiga teku aka gama da su wannan tun lokacin annabi musa ya gaya ma su yan sihiri ji tsoron allah kasi ma allah karya in ba haka ba allah zai halaka su da azaba ya saba maniftara duk wanda ya ma allah karya ku ya taɓi saboda haka kaga shi annabi Musa ya san sihiri da tsafi da suka hado karya ce to kaga wa'azi kullum ba a daina shi duk da ga auna ga abin da ake masa na alƙawura da komai bai hana Musa alaihi salam ya masa wa'azi Bai yana yi ko sai wa'azin ya tasiri Allah ya ba mu labari na za'u amrahum bainahum daga nan shi kenan sai sai fahimtar karabu biyu su nan da yan sihirin da sauran jama'a da ya masu wa'azi a sarrun najuwa suka fara gagganawa tsakaninsu. kai ko dai abin nan fa ya zo da shi wannan annabi ne fa abin da ya zo da shi ayan nan da ya zo da ita ya nuna ma fir'auna ba fa sihiri ne. da ake sa sihiri ya ka sami wasu jama'a sun ɓalle sun Musa alaihi salam sun asan nan yasa kullum ana ɓarna ka a shiru a ce ba za a yi wa'azi ba an lalace ba za a fahimta a cikin yin min ardikum ihrihima in wani bangaren su kuma tare da shi fir'auna suka ce ai waɗannan kubiyin suna nufin Musa da ɗan Haruna suna nufin ne fitar da ku daga ƙasar ku da sihirihima da wannan kafin nasu da wannan sihirin nasu wannan magana ce ta mara gaskiya kullum in yana so ci gaba da rashin gaskiya shi kuma ya wawancar da wawaye da ba su ganewa sai kawo ta magana da zai dutse su haga magana fitar da mutane da su wani zai bi da wannan ba an jingina ma musa wannan ɗan salam shi kuma annabi ne manzo ne zuwa ya shiryar da su ba magana mulki ba ne ba so yake a bashi mulkin masar ba wato yake a ce shi ne shugaba a shi ya shiryar da su su gane amma fir'aunin sai girba karya ma mutanensa don ya ruɗe su ce wai zuwa yayi da ɗan uwansa don su fitar da ku daga garin nan naku wannan ƙasa taku da sihirinsu wa ya zuhaba bi ɗariƙa kumul musla sannan kuma su tafiya wato su tafiyar da kyakkyawar hanyar ainihin rayuwarku kaga shi fir'auna lokacin mulki yake sai abin da yake a masa yana cewa wannan nil ɗin ma duk abin da ake bisa ikon sani sannan su kuma yan sihiri da sihirin suke ci ka san mara gaskiya in aka zo gaskiya ta bayyana sai ga kamar wannan abin da yake kaso shi ta kare wannan ya tattaro bayanin din ya rutsa su ya jefa masu shakka ya kuma jefa masu cewa musa ba zuwa ya masu wa'azi ba zuwa ya kwace masa ƙasa saboda haka su taimaka mai a yaƙi shi abin da ya cusa masu kenan ya ce fa ajimi ukan da kum sun ma'atu kafa wannan da shi da su suka yi wannan tsari ne na yadda za a tunkari kalubale sun yadda su ɗan sihirin saboda shi mai sihiri ya san sihiri kuma ya san abin da ba sihiri ba tun a wannan lokacin sun fara tunanin hanya musa alaihi salam sihiri ko zo da shi kuma mu'jiza ce a hmm. kasan faɗa da gaskiya sai an shiri shi ne suka ce ku je ku shiryo ku kullo wato tsare-tsaren eh, ku ke fa kai da kum. tattaro tsare-tsaren ku ne yadda za a tinkari shi Musa alaihi salatu su ma ku safa sannan ku zo sahu sahu malaman tafsiri suka ce sahu sahu anan ana nufin a wannan lokacin su zo ba ɗaiɗaikun su ba da tsari na yadda za a rika ba da umarni da sanduna ne da igwai yadda za a jefa su lokaci yadda a yi na yaƙi to haka wannan tsarin za su zo da shi eh, saboda haka haka ko suka yi sai suka ce wa kada aflaha yau ma man sa'ala yau wanda duk ya sami saukaka ya sami rinjaye ko zai sami rabauta a nan su abin da suke nufi in sun ci nasara ko alƙawura da ainihin fir'auna ya yi masu kamar da za mu ji gaba ko ku za su same su an masu alƙawura a na makamai za a matso da su fada ba na ƙasu manya-manyan makamai kamar yau yadda ake ko ka zo kamar baya za a ba ka minista za a yi waye ne duk da yadda dai ake siya su irin wannan fir'auna yana da wannan tsarin sannan kuma za a ba ku kyauta ta musamman za a ba ku lada za a zama ku ne masu faɗa a fada irin wannan sai suka ce duk wanda ya rabauta mu in muka ci nasara a kan shi mun rabauta amma kalmar a yadda aka faɗe ta gaskiya ce duk wanda ya sami ɗaukaka ya rinjaya shine maɗaukaki kaga kenan Musa ne alaihi salam ya sami rinjaya shi ne maɗaukaki kuma abin da ya faru kenan wannan an ƙarashin bayani kenan na jiya mu ayoyi na gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى نعم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سهرهم أنها تسعى وأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السهرة سجدا قالوا آمنا to kasuwar na ƙarfi da kayanta daga cikin abin da malamai ke fitarwa na fa'idoji kamar jazairi da malaminmu da tafani suna fitar da wasu kawai a ayoyi za mu ga sun bayani cewa ƙarfin a duk lokacin da wato mai ƙarya wanda ke ƙoƙarin ɗaure makarya gindi ya ce wannan kare sai ta binci yana ku duba mun ya fi a rika yanka ƴaƴa maza na bani isra'ila duk abin da yake gudu wannan kafircin da kare da yake ya ɗaure kai ya rushe amma ƙarshe ya aka yi ƙarshe dai kun ga da za mu ji za mu kai ƙasar inda za mu ji inda ya halaka ko haka ƙarya take tun a da har yau har gobe yasa kullum ɗan uwa ka zama tare da gaskiya ka zama tare da masu gaskiya ka taimaka ma gaskiya ka ɗaure ma gaskiya gindi kar ka yadda a haɗa kai da kai wajen ɗaure ma ƙarya gindi da ɗaure ma zalunci gindi sannan da za mu ji ta fir'auna zuwa ƙarshen ta ta ba mu babban darasi da ɗaure ma ƙarya gindi da ƙarfi na mulki yana sa ƙarya ta ci gaba da ba da aka yi da fir'auna amma ƙarshe ya kasance wannan duk yadda ainihin wato gaskiya take da tasiri kan ainihin a ƙarya wa muka duba maganar Musa alaihi salam wanda ya zo bai firgita ba ‘yan sihirin nan ya masu wa'azi su ji tsoro wato kada su yi dasi ma Allah karya haka ya kamata duk wani da za ya sha gabanka Kana ga kamar in ka faɗi gaskiya ko zai kashe ka ko zai illata ka inda gaskiya ce kana da damar faɗi faɗi kaga Musa alaihi salam nan Allah ne ya turo shi a lokacin yana da dama ne ko to haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake maka bai da damar faɗi karara amma da ya zo Madina ya sami dama ya faɗi ko bai faɗi ba wata tsarin da awa yake in kana lokacin da baka isa ka faɗi ba ka bari sai lokaci yayi in kana wurin da baka yi suka faɗi ba a faɗi sai ka je wurin da za ka faɗi haka annabi Musa yanzu Allah ya turo shi saboda haka bai jin tsoron ya faɗi gaskiya a gaban ya faɗi kuma gaskiya ta auka cikin zukatan wannan yan sihiri kamar yadda za mu ji yanzu da aka karanta mana sannan in muka duba za mu ga ganawa da wato ainihin a suka fita suna yi na tattaunawa tsakaninsu ya za su shirya ya za su ƙalubalance shi su yi sahu-sahu su jefa igon tare su jefa wannan wato kwandunan tare duk wannan tsare-tsaren nasu da suka yi duk ƙoƙari wai ake a ya za a cin fara a kan gaskiya kuma ba ta samu ba haka nan wato ainihin duk lokacin da mai ƙin mutumin da ke ƙin gaskiya yake haƙiƙar gaskiya wato na addini wani lokacin to sai a karkata sai a yi amfani da siyasa kaga a san yanzu fir'aun da ai magana addini ake ko sai aka yi zo ya karbi musulunci da yadda Allah ne kaɗai a yin bauta da saki bani Isra'ila wannan mene siya mene na siyasa a ciki akwai amma me ya shigo da shi shi sai ya kau da magana addini sai ka magana siyasa ku yanzu ku garin ku ne Musa zuwa yayi garin ku yake so ya kwace mulkin ku yake so ya kwace kaga an shigo da siyasa kenan har yau har gobe abinda ake kenan ana magana addini da za a taimaka mai za a ci gaba dan a rusa wannan mutanen ba ta shigo da magana ta siyasa suke yi ba gaskiya suke so ba sai a kau da hankalin mutane don a ƙi sauraron su abinda Musa abinda Fir'auna yayi kenan da yake danna gaskiyar da Musa yake dauke da ita ba daidai ba ne yawan nan da 'yan jaridu da shiga cikin wannan matsalar wani abu na addini na abin da ya shafi addininmu ko kuma kuma na rayuwa ana magana ta gaskiya su a da shi a da shi al'ada wacce suke ci suke sha ita ma an yaki in ta halacce babu laifi ko bai kamata mutane su bai hana a kan da su ba amma hanya ta al'ada kuma ta haramun wacce ake bi to ita kuma ba daidai ne mutane suka fi a kanta ba misali yan sihiri sihirin da suke ɗauka shine sana'a a zo masu da gaskiya su bari su bi ga su sai Allah ya ce su kamar yadda mu ji nan gaba suna yin sihiri da gaskiya ta zo masu shirya annabi musa ya masu wa'azi shi ke suka watsar ba ce al'ada ce sana'a suke kyau da kullum ta gargajiya ba za su bata ba mun gane da kyau wata ya kamata wata hanya ta rayuwa da kake bi in maka wa'azi kasuwancin ka ne a wata sana'a ce ka san haramun ne daga sadda aka ma tuba ka bari kar ka kafe ka ce kai sai ka ci gaba don hanyar cin abincin ka ce ba za a raba ka da ita ba wannan shi ma yana faruwa har yau a cikin hakanan jefa sanda wacce yanzu za mu karanta maganar cewa me yasa annabi musa da aka ce fara jefa sanda ya ƙi ya ce su su jefa tun da dai an ba shi zaɓi kai za ka fara jefa ko mu ya ku ku jefa akwai hikima cikin wannan ko ga su su jefa a ga iya gudun ruwansu a ga iya tafiyarsu sannan gaskiya ta zo ta murkushe wannan ƙarya ɗin yasa kaga duk idan mahallara a lokacin yana kan waɗannan me za a fara ya za a yi Allah da ikon shi nabi Musa sai ce su su fara jefawa saboda haka suka jefa aka ce jefa sandar shi ta haɗe shi kamar yadda za mu ji wannan haka za ka gani cewa kullum ashe akwai bukata ko kana da ƙarfi ko kana da kyau ka ƙara da wanka nabi Musa yana tare da Allah wahayi ake mashi amma ku duba yadda ya yi sai ya ki ba da kofa a ku ku jefa ya zama kana da dabara kullum duwayenka ka tsara da dabara ta wanda ta wahayi da nasi da kuma ka zama mai tunani wajen kokarin tabbatar da gaskiya da kake a kai nabi musa ya yi amfani a nan wurin da basirar shi ya su fara jefa a ga takonsu sannan shi ya jefa tashi sandar kuma sihirin ce a gani kuma wahayi ne sai a gani ko to haka ya kamata a kullum a tsari na rayuwa ka zama kana da basira kana da wayo a wannan ayo da malami karanto mana kalu ci gaba da kisa ne ibnu kasir yake ci gaba ne da bayanin yan sirri kalu sai suka ce ya musa imma an tuke wa imma an nakuna awwala man halqa ya musa ko ko kuma zama mu ne farkon wanda za mu ci ba kada ce bal alqu a'a ku fara ba ku fara jefa na ku tunjinan da igon wa iza hibaluhum wa isihum yuhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a ko suna sakin wannan igwai nasu da sanjina sai ga su ainihin ana suranta ma Musa alaihi salam kamar cewa su ɗinnan nan wato macizan ne suke tafiya ga shi nan ana hatarsa sai aka suranta mai kasan sihiri da mai dabu. yawanci idan ka ake sihircewa ko kuma a'a abin da ake yi idan ka ake nuna ma abin yadda yake kamar yanzu su abin da suke sun shafa ma abubuwan abin da ake ce ma zaiba ita ko zaiba kirkiri take Yana rawa yana motsi in aka samu abu kamar yadda kake ganin ne da ake cewa ko ana tafiya kan kwalta can heka hangi ruwa yana ta gashi nan kamar ma za ka tarar ka sha yana walai-walai waka yan sihiri kuma idanun mutane sai ka fi ganin abin kamar gashi nan yan sihiri ya zo ya sirce idanka sai ya ɗauki eh, wato eh, mai take allura kuma yana cakawa cikin hancinsa ko idansa ka kake ganin idan ba a idan yake cika ba sai aka sihirce idanka kake ganin haka to haka suka yan sihiri suke kama shirye-shiryensu na komai da suka saki sandunansu da igonsu sai gashi wato ainihin yukhayyalu ilaihi min sihrihim wannan wato yana nuna ma sa, yana suranta ma su shi Musa alaihi salam annaha tas'a kamar macijiya ce macizai ne ga sunan suna ta tafiya suna mutsu mutsu malaman sharhi suka ce har ma kamar wasu na hawan wasu fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa a daidai wannan lokacin sai Musa alaihi salam ya ɗan tsorata amma sai ya koyi tsoron a cikin ransa nan ma yana cikin dabaru ya faɗa da abokin gaba duk sanda ka nuna tsoron ka gaban maki ko ya sami rabi saura ya karasa annabi Musa ya tsorata amma sai ya koyi tsoron a ran haka Allah ya ce eh wato kulna la takhaf Allah ya ce muka ce masa kai ka tsorata eh innaka antal a'la kai ne marin jayi kai ne maɗaukaki ta kada mu shi kenan nabi musa mai wannan wahayi yana ji sai ya su hankalin sai da su dama tsorata ne irin na ɗabi'a wanda ake cewa wannan tsoron ba a kore shi ko bai rage tauhidi bai rage tawakkali aje abin da ke ba da tsoro ya tsorata ta ya tsorata wannan annabawa duk suna yi Ko ba wani abin tsoro bane ko ya yi hijira ya tafi ya tsorata ana neman su zuwa da za ka yi suka shiga kogo ja kogo menene ba buya ba ne ai bai tsaya ba karara cikin dare ya bar makka adali tsoro ne wannan amma tsoro ne na ɗabi'a bai rage laifin tauhidi bai rage tawakkali da Allah a ana so ma ka bi duk matakai na tsoro kan ka kare kanka daga abin tsoro din an fahimta da kyau so da haka nufin Musa ya ji tsoro a lokacin Allah ya ce kulna muka salata har ka tsorata innaka antal a'ala kai ne madaukaki kuna fahimta da kyau a wancan lokacin jefa sanduna lokacin da za su jefa a cikin suratul shara cewa wa ƙalu suka ce bi izzati fir'auna izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun da wato suka rantse wai da izzati fir'auna wajen jefawa kaga wanda bai san Allah ba kenan ko dan zaka abu da wa kake Allah kake magiya da ikon Allah da ƙarfin Allah da yadda Allah shi kai abin da zaka wasu lokacin suna kafirai ba su musulunta ba sai suka ce da ƙarfin fir'auna inna la nahnu ghalibun lallai mu masu samun galaba ne masu samun nasara ne kana lokaci da suka jefa kuma nabi Musa ya dan tsorata Allah ya ce kai ya ji tsoro kuma shine mai samun rinjayi kenan sai abu biyo baya ya ta cewa alqi fi yaminika alqaf ma sana'u ka jefa ko ka abin da ke hannunka na dama za ta haɗe abin da duk suka aikata wannan na sihiri ka tsatsara gaba ɗaya za ta haɗe su wajen wata magana nan ba wahayi ba shi sanda ce a hannunsa na dama ya kirke na dogare ina dogare da sandarsa a gaban fa masu sarhi suka ce a lokacin zar'auna zuwa yasa aka mai karaga ta musamman ta nuna izza da buwaya saboda dama shi halinsa ne na inza sannan yan fada da wato abin nan da ake tako dama da hagu a ko'ina wanda suke mazurai suna zara idanu da talaka su kuma sun cika domin ranar zina ne kun karkumanta ko ranar ado ne ranar idi ne kowa ya fito an ci ado za a zo a yi za a ƙura musa a ji a auna ya ya zo ya zauna ga wannan yan sihiri su kuma da aka gayyato daga garuruwa daban-daban ƙwararru suna gaban shi a wannan lokacin ne saboda haka sai aka sai Allah ya ce Musa wa alqi ma fi yaminika jefa abin da ke hannunka na dama alƙafu ma sana'u za ta ke duk abin da suka sana'anta wannan kigwai ɗin da sandunan inna ma sana'u da sahirin kai abin da suka yi ba wani abu ne aiki ne na in sihiri abin da ya aikata wala yaslihu sahiru haythu ata shi ko mai sihiri duk inda ya zo ba zai taɓa samun rabauta ba ba zai taɓa samun nasara ba saboda haka su ɗan sihiri ne daga cikin sihiri na duniya duk ɗan sihiri ba zai ci nasara ba duk inda ya zo ba zai ci nasara ba saboda haka kar ka da musu kyauta ya sake ta ta haɗi ɗaya sun saboda haka fa'ulƙiyar saharatu sujada an take kwaɓam ɗan sihiri da suka ga an haƙe igonsu a sandunan sunan take suka faɗi suna masu sujuda alu suka ce na bi rabbi haruna wa musa Thank kama sijibishi limele kwa kuda abi siwa abi ba musa wa harun mun yi imani da ubangijin halittu ta ganin rububiyya ce ubangiji ko Rabbe musa wa harun ubangijin wato musa da haruna mun yi imani da shi to ka ganin ma aman na bi rabbi haruna wa musa yawanci yaron suna zuwa da faɗin musa kafin haruna amma a nan wannan za ku ga rabbi haruna aka fara ko ya aka ce wa musa malamai masu bibiya da tafsiri da sauran lomar ƙwar'an da ɓangaren ƙara'a suka ce an fara an jinkirtar da musa saboda ayin yadda aka taho suna karewa da mai kalmul maksura ko don wurin ya dace da karatu yadda aka taho tun daga farko ko eh inda aka cewa in ma an an nakuna awwala man ka ga ka ce ko hmm. sannan can aka ce min sihirihim annaha tas'a ka gani sannan kuma fi nafsihi sifatan Musa haka nan inda aka ce innaka antal a'ala haka nan nan ma inda aka ce wato wala yuhu sahiru haitu ata ita ma nan ayar kaga sai aka ce qalu amanna bi rabbi haruna wa Musa inda cewa ka rabbi Musa wa haruna ga nunin shi bai kare da wancan ba wani suka ce ilin siyasa wasu suka ce a'a haka dai nau'i ne tanwi'i ne na magana qur'ani kuma ya kunshi wannan dan a fada ma kaza dan a ce kaza dan a nuna maka balaga ta qur'ani da kuma ka san zaƙin magana irin ta qur'ani da daɗin ta yadda za a yi ta faɗin ta daban-daban shi yasa kawai aka faɗi can kamar ci wurare kamar can kaga aka rabe Musa wa Haruna aka dina makarantu a baya amma anan sai aka ce qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa dan kuma suka ce mun imani da ubangijin halittu gaba daya shine ubangijin musa ubangijin harun wannan ana so a gaya mana yadda wato ainihin arziki yake samuwa ga wanda Allah ya so shi da samun arziki wannan babban arziki Allah ya yi masu Allah ya shirye da su suka tattara duk suka watsar amma bari mu ji gaba wani kalubale suka game da shi shi ma mu da shi kada duk ka riƙe gaskiya ka rike hanyar Allah hanyar manzo ko ka sani sai kuma ka gamu da kalubale shin daga imanin su shikenan sun huta ko kuwa su ma za su shiga cikin nasu farkon ya Allah ya ce qala amanna لكم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقفئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاء من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى نعم الله ملوك يتي قال كيشي wato fir'auna yace a amantum ko amantum lahu qabla an azana lakum yanzu kuwa yi imani da shi a bani umaku izini ha ajiyoyi imanin ma sai an nemo izini an nemo famishin wurin fir'auna kai da ba mumini ba kafiri ya za a je wurin su neman izinin yin imani ku ji shegance-kance irin ta kafiri angararre so yake ya da hankalin magiya yanzu wai kwaye imani da shi na umarku izini innahu lakabirukum allazi allamakum kuma sahir lallai ne babban wanda ya koya maku sihiri shine shugaban ku zo ta magana fa wacce take mai hankali in ya san kissar tada aka tattaro su a garuruwa annabi Musa yana ina zannan amma sai nan dannan sarau ya juya magana Aka faki har yanzu yan uwa sai a juya magana ga yadda take ga gaskiyar a juya ta da ɗauki hankalin mutane dan nan nan fir'aun ya juya magana wai innahu na allazi allama kuma sihr ai lalle shine shugaban ku babban ku wanda ya koya maku sihiri wala wala uqatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf tabbas lalle zan yanyanke hannayen ku. da ƙafafuwanku wato ainihin bisa saɓani bisa wato abin da ake ce ma da baibayi ko ke eh, hannun dama da kuma kafa hagu a datsa hannun dama sannan kuma a datsa kafa hagu wala usalliban nakum fi juzu'in nakhli sannan zan tsitsire ku a kan ku titinan dabino wala na ayyuna ashaddu azaban wa abba. sannan da sannu za ku sani lallai tabbas za ku san da ni mun ya ce ayyuna ka san shugabanni ko sai mun kenan da mun da kuma shi ubangijin musa ɗin da shi da mu waye ne fi azaba mafi tsanani ku za ku sani yanzu azaba da zan ɗanɗana maku sai wanda fa suka musulunci ake wannan barazanar waye ne fi tsananin azaba da ni da kuma shi wato ubangijin musa wa abaka da kuma azabar da za ta ɗore a cikin tawaye ne kai Allah ya tsani mu da kafin. wai auna maimakon aya ga ta karara ya zo ya musulunci ke huta makan shi aka fara yi wannan take wa? wallahi tallahi kafirai da kuke gani ku daina tsammanin wai cikin hutu suke su wanda ya kangare ma Allah ba yadda za a iya huta da sa ku dubi yanzu kafiran duniya sun kasa zaune tsaye sun kasa zaune ake siya kwance sun kasa ya zafi. su al'umma a duniya tattalin arzikinsu yasarsu addininsu ba wai fa faɗa suke don suna son can kotun ba a'a wallahi su kawai don su ne su ce su ne a sama kawai to ina hutu kaga fir'auna abin da ya ɗauka ma kanshi yanzu kuma ya koma faɗa yake da yan sihiri wanda shi ya ta sai na daddatsa hannuwanku da kuma ƙafafunku bisa saɓani yana tsitsire ku akan ku cikin dabino sannan za ku sani waye azaba mai tsanani da mu da kuma shi ubangiji Musa kenan sannan azaba tsorariya waye ne ka san imani shi ya ratsa zuciya yasa kullum ka roƙi Allah ya tabbatar da imaninka yasa nabi ke cewa ya muqallibal qulubi sabbi qalbi ala dinika ya majijuya zakata ka tabbatar da zuciyata akan ka kana kan addini na gaskiya ka fahimta ba wanda yake ma barazana domin wai ƙarshen barazana mai kake kisa mutuwa shi ke tura ga kisa fahimi me kuma kake da shi bayan kisa ba ka da wuta ba ka da aljanna kuma in ka kashe wanda ka kashe shi dai zai tafi inda za shi kai kuma kana nan duniya za ka baka kisa kisa baya damun masu imani bari ku ji maganar su qalu sai suka ce lan nu'tiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat ba za mu fifita ka kai fir'auna akan abin da ya mana na hujjoji bayyana ne hujjoji bayyananu da muka gani wallazi fadarana da wanda ya kage mu ya halice mu ba za mu fifita akan Allah ba Allah muka zaɓa yanzu manzon za mu bi annabi Musa kai a duk abin da za ka yi mana ne ne iyaka ne faƙaɗe ma an taƙa zai hukunta duk abin da za ka hukunta imani ya ratsa zuciya kenan kuma ya sai mai kuma yan ka duba fa kangara irin da fir'auna yanzu ga musa alaihi salam da aka so a kashe yanzu ya fi ƙarfinsa sannan yanzu kuma ga ƙari ya samu goya baya sunewa yan sihirin da aka gayyato za su kada shi sai ga sun yi imani haka gaskiya take yan uwa kullum ka zama bayan gaskiya haka take rinjaya ita kuma ƙarya haka take bushewa saboda haka suka ce faɗi ma an ta ƙadin ka hukunta duk abin da za ka hukunta inna ma ta ƙabi hazihil hayatar duniya ai ita kanta wannan rayuwar ta duniya ita ma ƙarewa za ki ko za ta zanzu ne kai din yau ina fir'auna banda labarin shi zo cikin ƙwar'ani za ma ka san shi amma sani an yi shi ya wuce eh? ba da yake ƙor'ani ya zo jikinsar muna karanta don ta zama mana darasi shi ya sa suka gaya masa innama taqabi hadhihi hayati duniya. wannan rayuwar ta duniya za ta ƙare balle shi fir'auna kenan balle abin da zai mana na azaba inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana lallai mu mun yi imani da ubangijinmu ajrububiya mun yi imani da ubangijinmu mahalicinmu matsaginmu Hmm. mai kula da mu mai tafi da al'amuran mu da ya rasara lana khatayana don ya gafarta mana kurakuranmu da muka yi <coughs> wato ainihin laifukan da muka yi kenan hmm. a baya ba sun yi laifi ba an su sun yi sihiri suna ta bauta ma Musa abinan kai afwan ta Fir'auna ko hmm. wa ma akrahtana alaihi mina sihiri da abin da ka tilasta mana muka yi na sihiri to mun yi imani da ubangijin mu ya gafarta mana wannan laifin da ka samu muka yi wallahu khairun wa abqa lalle Allah shine wato mafi alkhairi wanda ya bi Allah nan zai sami alkhairi da ita ce aljanna wa abqa kuma abin da ke wurin sa shine mai wanzuwa ba kai azaba ka san da kace ba azaba ai za ta kare azaba sai wanda za a yi ta azaba karshe a kashe shi ba ta kare ba kasancin cewa yi ayyuna ashaddu azaba ko azaban wa afqa hmm. ina aka ce a'a suka ce a'a inna amanna bi rabbina li yaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa Allah shine abin da ke wurin shi mafi alkhairi ita ce aljanna kuma nan ne wurin wanzuwa wurin da wama kai ko abin da zaka karewa zai kai da azabar ta ka duk karewa za ku amma abin da ke wurin Allah na ni'ima fata aljanna to haka ake so yan uwa in za ka yi imani ka imani na gaskiya kada wani ya razana abinda kafirai na zamanin mu hayo ba su gane ba kenan iya ta faɗa da musulunci da musulmi amma ni suke wai musulmi za su ba musuluncinsu saboda abin da ake musu na cutarwa da azabtarwa da duk abin da ake wallahi ba zai bari sai dai a raba mutane da addini da ransu kai za ka bar addinin ka ne za ka bar sallah za ka bar azumi za ka bar duk abin da Allah ya umarce ka saboda wai kafire da kai ba za ka taɓa ba addini yanzu ka fara haka za ka ce har ajali saboda haka kaga da sun san wannan bai kamata su tsaka da addinin musulunci ba sai su bari kwaye na shi su yi nasu mu yi namu ƙasa da Allah ya sa mu zauna cikin ta eh, shi kenan mu ci arziki tare mu ci mu ci shi kenan amma rikicin a ce wai za a yi ta kashe musulmi can a yi kulla masa shari'a ta kashe su can a kulla masa can wai wannan ne zai raba su da addini wallahi ba za a ba ba zai ba ba zai wannan shirme suke yi da za su gane kisan nan ta fir'auna kisa ce wacce take duk wani azalimi kamata ya ba ce idan ga suka ce su ba za su bar kalulan nu'firaka alama ji alama ja anamil bayna mu za mu fifita ka ba za mu zaɓe ka al shine shine zaba kamar yanzu yadda ake na mutum an baje mai duniya da imani sai ga ya ji ya zaɓi duniya kawai da shi za a haɗa kai a ta cutar da musulmi yanzu haɗin da ake na munafukan musulmi su ake haɗa kai saboda duniya duniya za ta ƙare ko za ta ƙare ba yana nan wallahi za ka ga an haɗa kai da shi an cutar da musulmin ya sami duniya duniya ta zo ba daɗi bai jin daɗin ta ko kaɗan komai ya tara na duniyan nan amma bai jin daɗin shi a jarabce shi da cututtuka na zamani a jarabce shi da kangararrun ƴaƴa mata wacce za ta zama ita ke juya shi sannan a jarabce shi da kwakwalwan ma ba zai iya bacci ba sai yana shan magani amma ba haka ake bane kuma mai aka kuɗi aka bashi aka haɗa kai da shi a cuci musulmi yan uwan shi to an cutan ka ji daɗi ka sami kuɗi sai mai haka za ka zo ka mutu a lalace a ballagazance musulunci kuma na nan yana ci gaba masu imani kuma suna nan da imaninsu wanda aka kashe ta sababin haka ana ana masu fatan shahada saboda haka abin da muka zina ayyukan ba karamin wa'azi bane mu je mai Allah ya ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya na'am ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من tazakka na'am wannan karashe ne da ci gaba na wa'azi da wancan yan sihiri da suke yan sihiri sun zama mu'minai shine masu tafsiri suke cewa da safe da kafirai da yamma muminai sihiri ba kafirci ba ne eh gashi sun zo wannan babban farfajiyar taron da kafircinsu da sihirinsu kuma ba su bar wuri ba sai suna muminai da su suka ci gaba da wa'azi ma auna suka ce ya ake rabba ko. mujriman lallai duk wanda ya je ma ubangijinsu yana na ciki nan kafiri wa inna lahu jahannama la mutu fi hawa la haya. lallai wuta jahannama ce makomarsa kuma ba zai mutu ba kuma ba zai rayu ba kaji rayuwar wuta jahannama ita ba za a mutu ba a huta sannan kuma ba kuma za a rayu ba rayuwa mai daɗi kamar yadda ya zo a can cikin suratul faqir Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kulla kafur su kafirai in aka sifa su jahannama la yuqda faya mutu, ba za a gama da su ba wutar ta ci ta kurmushe su su mutu su huta wala an an min azabiha ko ba za a sassauta masu azabar ta ba au hawa ma take azabar Allah ka tsare mu Allah yake kazalika najzi kullu a nan muka sakan kama duk wani kafiri ta yan uwa ne kafiri wannan ce makomarsu, sai addu'a mu da su Allah shirye su dawo musulunci amma suna nan kan kafircin su mai abin sha'awa kai a wurinka duk wani ci gabansu da shirnansu yana nan ya mutu kafiri ga abin da aka ce sakamakon su ita ce wannan jahannama Allah ka tsare mu a wata surar cikin suratul a'la Allah cewa yayi wa yatajannabu hal ashqa allazi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya duk wannan kalma ake tajaddada mana eh wato ainihin ainihin wa yatajannabu hal ashqa wace ce zai nisanta kenan eh wace jannabu hal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra wannan da zai shiga wuta babba thumma ya mutu fiha wala yahya in ya shiga ba zai rayu ba kuma ba zai mutu ba eh a wata aya cikin cikin zukhrufi wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk dan wata su kira maliku shine mai gadin wuta mai kula da ita shi bai jin zafin da Allah ya halicce shi sai su kira shi ya maliku da murya mai taushi eh, ya maliku za su kira shi su ce mashi mai liyar kada alaina rabbuka ubangijin kai mana hukunci mana mun za mutu mu mutu mu huta ala sai ce innakum makifu amsa da zai ba su kina innakum makifu na ku masu goma ne masu zama ne cikin ta dindindin Allah ka tsare mu waccan aya banda mun ji ɗaya bangaren na wa'azinsu wanda di ya je ma Allah yana mujrimi kafiri kenan to ainihin jahannama ce makoma ba zai rayu ba ko ba zai mutu ba wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati wanda kuma ya je ma Allah yana mumini wannan yana mai ayyuka na kwarai nan nake cewa mu kula da darasin cikin da ke ciki me sifofin da aka faɗi riga aka faɗi wata shiga ce wani launin fata ne wani waye ne ga abin da aka faɗi na wa man ya ake yi mu'minan kun gani kada amina salihati wanda ya je ma Allah yana mumini sannan ya aikata ayyuka na kware ayyuka na salaha dalla ya ce fa ulaika daraja darajatul ula su kuma waɗannan suna cikin darajoji maɗaukaka. hawa hawa ita aljanna ba wai iri ɗaya bace bai ɗaya a'a ita duniyar nan take wane da dukiya wane da mulki wane da matsayi wane talaka aljanna ma hawa hawa ce Allah ka samu aljannar firdausi Allah ka samu aljannar firdausi ita ce jannatul a'ala jannatu adani tajri min tahtiha al-anharu Allah ya ce aljanna ta zama adanin shi ce wato ta ikama kenan kaje dindindin hasan adin ba ni'ima da kake tsoro ita ce ni'imar gushewa ana ciki amma tsoro kake da kake shi lafiyar kalau kada rashin lafiyar ta zo ƙuruciya kada tsufa ya zo rayuwa kada mutuwa ta zo samu kada talauci ya zo mulki kada mulki ya zo cikin ni'imomi na duniya dan adam tsoro ka kasu kunci dan da ni'ima ta aljanna shine ake kifanta mana dan kai kuɗi dan uwa ta abu biyu ka riƙe su imani aiki na kwarai imani aiki na kwarai za ka ce wal asr innal insana lafi khusr ila allazina amanu amilus salihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr dan mutane suna cikin hasara sai wanda su imani sai aiki na kwarai suka ma junansu su wasiya su ma su aiki na kwarai sannan suka yi haƙuri akan wasiya ɗin duk abin da zai biyo musu baya na damuwa sai da suke cewa a yi a bari ba su damuwa su ne kaɗai ba su cikin hasara ko ku ji sakamako na ita aljanna jannatu adinin siffa aljanna ta zama ke dindindin tajiri min tatal anhar ƙoramai suna gudana ƙarƙashi, ƙoramar giya zuma madara no iri iri ga ta nan da duk suke so ina gudana gwargwadon bukata khalidi na fiha ni'ima da take komai ma ne cikin ita aljanna nan dindindin ya jama'a idan za mu gane wannan dan Allah duniya nan ta abinda za ka bari zan bari komai daƙin ta wallahi sai an tafi ambata ko suka tafi suka mata suna cikin jin daɗi amma aljanna khalidina fiha ma ne a ciki wa zalika jaza'un man zakka Allah ya ce wa zalika wancanan kana ni'momin aljanna da aka faɗa maka kamar ga su can ana hangen su a wani wuri abba, mai girma ko a sama ne ko a ina zalika wancanan ka ita aljanna kenan ko jaza'u man tazakka sakamako ne na wanda ya tsarkake Allah da tauhidi ya tsarkake Allah da biyayya wajen bauta masa ya tsarkake biyayya ga manzo ya da Qur'ani tazakka kalmar tazakka 'yan uwa kalma ce wacce take mai faɗin gaske ya tsarkake ibadar shi ya tsarkake tauhidinsa ya tsarkake ayyukansa duka ya zama yi yake dan Allah wannan shi ne sakamakon Allah ka ba mu yi dankai kai da haka ‘ya’yan uwa wallahi mu karanta Qur'ani mu nemi sanin ma'anar shi yana mai kokarin aiki da shi shi nan mu huta ta ga ka hankalinka kwance duk wani tashin hankali ta ga kana jin sauƙi shi na tabbatar daga fara karatu na namu zuwa yanzu wanda yake farfajiyar masallacin nan suke sauraren abin da muke faɗi yana ƙara samun natsuwa ala bi zikirin lahi ku saurara da ambatan Allah zukata suke nutsuwa amma daga kafan nan ka buɗe waya ka shiga labarai na cincinin duniya ka ji kuma abuwa na bakin ciki na dama. can an kai hari can an kashe can an ɗaiɗaita can an kwashe mutane can an sace can an ciki nan haka ne ina daɗi a nan wurin sa mu jawo mu rike ƙur'ani ya zama abokin firanmu abokin ganawanmu ba sai a Ramadan kaɗai ba a duk lokacin sai ga zukatan mu sun huta tafi kaka tafi neman abincinka sana'arka aikinka amma kaka aje Qur'ani ko da nan ne zaka ci wannan darussa ɗin, ga Fir'auna ga yadda ga yadda aka yi mashi ga kuma abin da Musa ya na da'awa ga ƙalubalen da ya fuskanta ga nasarar da ya samu in muna wannan ka ga muna samun relief a wannan rayuwar tamu mai yau ɗan uwa wato wani hadisi na ƙarshe da za mu cika da shi shine cewa ‘yan aljanna ‘yan wuta su ne aka siffanta su da wanda za su dawama wannan siffa ba za su rayu ba za su mutu ba ne rayuwa ce wannan ba mutuwa ba kuma rayuwa ba rayuwa mai daɗi idan suna nan suna ta shan azaba da wanda za su shiga wuta amma da imani suka mutu laifi suka laifin ya kai su wuta waɗannan aka ce za su ci su zama kamar gawayi wuta ta cinye su su zama su kurmushe kamar gawayi da kekkiran amma sun mutu da imani wanda da ya mutu da imani da kwai zarra to za a zo a fito da su ta hanyar ceton masu ceto a je a jefa su cikin wani ruwa ana kiran shi ruwan rayuwa a wurin za su farfaɗo, su murmure a samar da wani tsare su fita su rika ci dandanan jikinsu ya kyau ya kyau komai a koma shi kenan kuma a ɗauke su sai a saka su aljanna Ka ga su sun shiga wuce wutar taki taki su har sun zama kamar gawayi amma in ƙarshe ceton masu ceto za a samo su a fito da su sannan a zo a wanke su a wannan ruwan a fitar masu da wannan tsaron da za su ci su koma jikinsu ya kuma yi kyau sai kuma saka su aljanna dan ita aljanna jiki irin wanda yake mai wannan namun nan ba zai shiga aljanna ba kuma ba zai iya ɗaukan dadin ni'imar ba haka ne bai ga wata tsohuwa da ya ganta yace ke ba za ki shiga aljanna ba tsohuwa ce ta rusu kuka ta zo wurin manzo hankalin ta ya tashi shi kuma annabi barkwanci yake mata shi kuma annabi barkwancin shi baya kaya a ciki yana magana ta gaskiya kike abin da nake nufi ba wai kekeke. ke a'a yadda kike da su wannan tukuf tukuf za ki shiga aljanna haka ba kike na hankalin ke kwanta abin da na biki nufi jiki irin namu ba da shi za a shiga aljanna ba jiki za a sake zira'i sattin irin kira annabi adam alaihi salam inda za a ja sha dai sosai Allah ka samu gidan aljanna Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka samu dace kudin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta man Allah ya ba mu ladan abinda muke karantawa Qur'ani Allah ya sa ya cece mu wannan wata da muke ciki kullum addu'a muke Allah ya fa mana cikin kyantattu wanda za a yi magafara wanda za a yi masa rahama Allah ya sa mana ciki wannan kwanaki afalala duk abinda Allah ke na rahama Allah ka abinda muke na ibada Allah ka kafa mana Allah ka tsare mu da riya ka tsare mu da yi dan a gani ko dan a sani Allah ka sa abinda muke dan kai muke ka karba mana azumin mu sadakokin mu zakkan mu dukkan ayyukan da muke duka Allah ka kafa mana ka sa mana a mizani masu neman addu'a marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu neman addu'a na abin yi Allah ka ba su abin yi masu neman aure maza da mata duka Allah ka ba su maza Allah ka ba su mata na gari mata Allah ka ba su mazaje na gari Allah ubangiji ka biya mana bukatun muna su tawassuli da sunayen ka kyawawa da sabobin ka madaukaka يا الله كبيا من بقتم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة na kantar الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين